Washington, D.C. To jama'a masu sauraron mu barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari auna. Tare da ni Zahra Aminu Fage. na shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau takwas ga watan Satumba na shekarar 2022 za mu ci gaba da magana ne akan muhimmancin yin gwaje-gwaje kafin a yi aure. yake masu sauraron mu kamar yadda muka faro muku wannan tattaunawar mai muhimmanci akan yin gwaje-gwaje kafin aure a makon da ya gabata a yau za mu ci gaba da tattaunawar. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa a Najeriya ta yi tattaunawa ta musamman da kwararriya mai ba da shawarwarin aure. Sannan a Nijar kuma muna tafiye da rahoto kan mahimmancin yin gwaji kafin aure. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu saurare ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya jihar Kaduna a Najeriya tare da wakiliyar Binta Ibrahim inda ta tattauna da ƙwararriya mai baiwa ma'aurata shawarwari akan wannan batu. To ne sauraron barka mu saki sadar da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau muna tare da malama Khadija Sa'ad Muhammad ce kwararriya kuma horarriya akan harkar baiwa ma'aurata da kuma inda suke da niyyar yin aure shawarwari akan yadda za su zauna da junansu lafiya malama khadija barka da zuwa mai sauraro assalamu alaikum to mai sauraro yau da za mu karkata akalar shirin nan namu ne a zuwa bangaren gwaji da kuma ba da shawarwari ga masu niyan yin aure musamman a kasar hausa ko in ce bangaren arewa yin gwaji kafin a aure wani abu ne wanda ya yi shigo mana sabo duk da yake an fara sawa a wa'insu masallatun da kuma cococi ana gabatarwa ga wa'inda suke da niyyar yin aure da su je su gabatar da gwajin akwai dalilai da yawa da ke kawo dalilin da yake sawa ma a yi gwajin to dama tambayar da zan miki shine shin menene amfanin yin shi gwajin nan kafin a yi auren amfanin yin gwaji shine duka gwajin da na bada misali mm. kamar yanzu na kwakwalwa na yi magana a gwajin kwakwalwa yana da kyau a yi gwaji na jini cewa wani irin jini ne ban sanya ake ce mai da hausa ba eh, genotype ake ce wato a gwada a gane wanne ne mm. sannan kuma karfi wato kwayoyin halittar kwayoyin halittar wani aji suka shiga kwarai da gaske mm. sannan karfi na jini shi ma yana da kyau a mm. yi kokari a gane sannan yana da kyau a yi test a gane ma mutum zai haihu Hmm. ko ba zai haihu ba kin ga kuɗi kenan sannan akwai na cututtuka da zaka iya sa ma wani ta dalilin saduwa saboda dama an san aure akan wannan ne so duk yanda aka yi in dai ɗaya yana da ciwo wanda shine ake cewa sexual transmitted disease to in dai zai iya ba a duba ba zai iya sa ma wani hmm. to kin ga yadda kake kaunan mutum idan ka kalle shi yau kaga shi ya jawo maka sanadi na na ciwo hmm. kin san sannan zai ragu musamman kwaya ne karya garkuwar suna ciki hmm. ko su ko irin waɗannan infections din ko irin dukkan da sunayen su kala kala da likitoci suka rarraba duka yana ciki saboda duk kake kaunan mutum yanzu misali ciwon hantar nan da ba a fahimci ya yake ba amma yanzu da aka gane yadda yake da irin cutuwar da dan adam yake shiga ciki idan abin ya kama shi kin ga ai an kiyaye ana kuma kokari yanda za a yi a kiyaye to sai mutum ya boye sai da aka yi aure sai aka zo aka gane ka samu ciwon hanta ta dalilin matanka ko ita ta samu ta dalilin ka ya za a yi ka kalle ka ta rika jin daɗi musamman ta san cewa ka boye tunda ya kamata a ce an yi gwaji ba a yi ba mm. sannan aka zo aka yi aure kin ga kauna zai ragu to dama mu kuma abin da ba ma so shine ya zama aure ya samu tangarda saboda ba wai lalle kadai ne sai an rabu amma za a yi zama mara daɗi za a yi zama na tsaron juna kamar yanzu alal misali na kwayoyin halittar jini da muke magana so da dama za ki ga ma'aurata idan ba su samu shawarwari daga wurin kansalas ba irin daga gida ne kawai suka nuna kauna aga suna son dan uwa fatinan su aka hada aka yi aure daga sanda aka haihu na farko ita mata wahalan kula da wannan yaran marasa lafiya da ake ce masu sikila da a hausance ɗawainiyansu ita kanta za ta rika gani kamar mijin shi ya bata wannan wahala. An yi aure don a ji daɗi oh. kuma karuwa ai samun haihuwa wani ni'ima ne. To sai ya koma kuma ana jin haushin juna. Shi kuma duk ɗan abin da ya tara ba a kwana biyu sai an je asibiti an kwantar yau gobe an sallamar abu ne ba na ƙara ba sai ya ji duk ƙaunan da yake mata yau da gobe kin san an ce rayuwa da kuɗi kusan tare suke tafiya komai nashi yana karewa saboda dalilin wannan 'ya'yan da ta haifa to yau da gobe hmm. yau da gobe in ba a yi sa'a ba sai kiga soyayyen yana ƙasa yana ƙasa yana ƙasa ana sai ya kamar su zama shi larura kawai akwai wa'inda ma ba sa iya daurewa wani sai ya nuna ya rabu da ita wani kuma zai iya nuna ki je ki ta fama da wannan yaran na wahala zan auri wata wanda zan ji daɗi da ita mm. ita kuma wanda ke da wannan yara yana da wahala ta samu wani lokacin jin daɗi saboda rayuwarta akan hidiman wannan ne ko ta haifi wasu lafiyayyu bayan tana nan akan jinya wannan mai lalura tunda kowane lokaci ciwon su cikin tashi yake to kin ga irin waɗannan shi ake wayar ma da su ma'aurata kai cewa ba wai soyayya bane shine komai a'a ka duba me zai je ya dawo ai mm. soyayya so ake ta dore duk abin da ya zama lalura da damuwa dole zaka je inda kake kaunar mutum yau da gobe yana wankewa yana raguwa a zuciyarka har wata ran ya zama babu karshe abin da muka fiki a zo a ce an rabu mm. to wanda ko da a ce tun farko an yi dauki mataki da kila an samu sauki lamarin misali an je an yi test din da ita bata sani ba an gane yanzu za ku iya haifan yara masu wannan lalurar idan kuma wancan cutar ne wanda yake abin ne da ya shafi harkan eh, irin sexual transmitted disease din ne wanda ake samu ta wanda ake samu yawa irin shi ne to kin ga zai zama an ɗauka mataki to duk wanda aka samu ke da shi kafin a yi auren sai a ɗau matakin shan magani da abubuwa tunda cututtuka ne a yadda likitoci suka bayani mai warkewa in aka samu lafiya ingantacce sannan sai a zo a yi aure to amfanin shawarar kenan da kuma idan aka ba da shawara a je to amma har yanzu mutane da yawa ba su gane mahimmancin a zo wurin kansalo neman shawara ba kafin a yi aure sannan abin da zan so in kara jan hankalin mutane da shi shine musamman ma a masu shirin yin aure yana da mahimmanci su gane akwai fa bambanci tsakanin so da kuma ƙauna hmm. idan kana son mutum kana so ka zauna da shi a kowane irin yanayi amma idan kana ƙaunan mutum shi ne kuma ƙauna shi yake gaba da su kenan kana son mutum ba wai dan dole kai ka ji daɗin zama tare da shi ba mm. zaka so mai duk abin da zai mai daɗi ya zama rayuwar shi ya inganta shine bayyana irin waɗannan lalura saboda so da dama mutane sun san basu da lafiya amma mutum zai ɓoye za mu iya ɗaukowa daga misali da na ce a gwada ƙarfin jini akwai waɗanda ba sa haihuwa sun sani an gwada su ya fi ɗaya ya fi biyu amma mutum zai zo ya ɓoye ya nuna shi yana so da yana ƙaunan wata ko ita tana ƙaunan wani kawai su aure a haka in aka zo aka yi aure za ka so a ce wanda kake ƙauna su ba su ga ɗansu ba a duniya kuma kai ka san akwai lalura to kinga irin wannan sai ya zama daga karshe kauna sai ya koma kiyayya da gaba a lokacin da gaskiya saboda akwai son zuciya saboda akwai son zuciya a ciki baka nuna kauna na gaskiya ba kauna na gaskiya shine ka fito ka faɗa gaskiya ko da ita mace misali a ce din namiji ne ta nuna cewa ita tana kaunanka ka ko da baka haihuwa kai idan ka san cewa bai kamata ba a yi a haka kuma ita yarinya ce kila bata taɓa haihuwa ko ina ba ka nuna mata ya fi kamata ta je ta aura wani wanda zai zama tana da shi ne ka nuna kauna na gaskiya hmm. haka zalika masu fama da laluran ciwo na sickle cell wanda suke haifan yara masu sikila shi ma wannan haka ne wasu sun sani duk yadda kake kaunan mutum in aka ce an haifi irin wannan akwai damuwa sannan kuma ku duba 'ya'yan da ake haifa tsakani da Allah ana zaluntar su saboda kun sani in da ilimi bai yi mana yawa ba ba damuwa amma yanzu Allah ya kawo mana ilimi shi ya ba da sani an san Allah shi yake ba da rashin lafiya to amma kuma an ba da eh, mataki shi ne wannan zaka iya ganewa in aka gane ku yi hakuri da juna saboda 'ya'yan nan in za a tambaye su zaɓi wani ma sai ya ce baba da baka haife ni ba saboda irin azaban da suke shiga ciki idan ciwon nan ya tashi wasu kafafuwan su su nannade gaba daya akwai wacce na sani ta haifa 'ya'ya haihuwanta goma sha biyu maganan da nake faɗan miki a yanzu 'ya'yanta a duniya uku kadai suka rage guda tara duk sun mutu kuma wasu sun girma ma sun kai manzili irin sun kai talatin ma amma dukka sun rasu wasu kuma tun suna yara suka dinga mutuwa bayan duk an gama wahala na wannan yanzu ita kanta idan aka tambaye ta an san rai rayuwa da mutuwa na Allah ne amma ciwon ne babu wanda ya mutu ba dalilin da ciwon ya tashi ba mm. saboda haka ya kamata eh, masu eh, shirin aure su kansu karatun tanis Allah shi yake hada mutane amma idan kana kaunar mutum na gaskiya shine ka kaunace shi domin ya yi rayuwa mai kyau ba rayuwa na wahala ba mm, ina ganin kamar addinin ma an ce ai bincike abu ne mai kyau kwarai da gaske kwarai da mm. gaske kuma nakan ji ana faɗin cewa amma bincika a ji shin suna haihuwa kwarai da gaske amma daga zara'a masu haihuwa ne har ma ana cewa kar a auri macen da bata haihuwa kin ga ya ma fito a mm, shari'a da cewa za a iya yin bincike kwal za a yi bincike mm. saboda haka ba hujja bane namiji ya nuna cewa ai Allah ne bai bada ba mm. a'a a yi bincike kafin a yi aure tana haihuwa eh lafiyar ta kalau shi ma a yi kenan dai ba a shiga hurumin addini ba kaman ai akwai masallatan ma da kuma cococi da suka tabbatar da cewa matukar baka kama ba liman ko pastor zai ce zai daura auren wa'annan ma'auratan ba kwarai da eh, gaske an fara samun ci gaba an samu nasara sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari kuma mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. To bari mu dawo wata bangaren hukuma masu bada shawarwari idan aka zo aka yi wannan gwajin waɗanda suke da niyyar auren suna cikin tsananin soyayya da begen juna bayan sun je sun yi gwaji sun dawo muku sun ce to ga sakamako wani lokaci takan yi daɗi a ce sakamako ya yi kyau kuna iya yin aure kun daidaita da juna wani kuma zai zo a ce akwai matsala yaya kuke iya ba su shawara ta inda za su kwantar da hankalinsu su nemi mafita to a da farko dai mukan yi kokari mu jawo su a jiki yanda zai zama sun sake sosai sannan sai a nuna musu shin me ma ake nufi da soyayya ita kanta sannan kuma menene kauna sannan kuma su biyan duka idan aka hada da so din da kauna meye a gaban su saboda ba wai so da kauna ne kadai ba fatan a yi aure to idan aka yi aure menene zai ji ya dawo to irin misalin da na bada a baya shi muke badawa kaman waɗanda idan nasu al'amarin wanda ya shafi kaman wannan ciwo ne na jini kin ga wannan bayan da za a yi a gyara ba wani maganan warkewa an haka Allah yi ka ha abada a haka kake to mukan kwatar musu da hankali mu nuna musu cewa duk yanda kuke kaunan junan ku idan aka ce an yi aure akwai wannan lalura lalura ne da ke bukatan kuɗaɗe masu yawa ke kan da tashin hankali mm. kina cikin bacci crisis din su zai tashi sai asibiti mm. idan kina da wani abu da kike da kuduri a rayuwa irin buri misali a ce ke kina so ki zama ma'aikaciyan kila banki shine burin ki ko malaman makaranta ba za ki taba iya cimma wannan burin ba saboda kullun ba ma'aikatan da za su yadda da wannan kullun kina jinyar da mara lafiya sai dai ki hakura ki zauna a gida wannan kadai kike to idan mijin bai da karfin da zai iya daukan nauyin yaron fa saboda babu inda za a je a bada magani kyauta in an samu wani lokaci akwai masu tallafawa akwai kungiyoyi amma akwai lokuta da yawa da kai za ka yi da kanka ya za a yi aina za a samu kuɗi ana neman kuɗin cin abincin ku ne ko kuɗin magani mm. to wannan ƙaunar da take gani yau da gobe yau da gobe miji zai fara ji ya fara gajiya ke ma za ki fara jikin fara gajiya da shi saboda kina ganin kamar shi ma shi ya taimaka aka samu wannan matsala sai da an fara ma binciken cewa to ai da ma sai da nace mu bar auren nan kai ka nuna ba komai da sauran shi shi ma ya ce ai kuma ba ma ai bincike ba ko ba ai bincike ba kawai hmm. an yi aure ne aka zo aka tsinci ko kuma an boye hmm. sakamako saboda duka ba wanda ba ai hmm. to mukan lallashe su mu nuna musu su yi hakuri kuma duk inda kake gani kamar ba za ka samu wanda yake son ka ba za ka samu to sai kuma mu ba su shawara na karshe cewa duk lokacin da aka haɗu da wani ya zama shine abin da za a tattauna na farko wato ba boye boye ba ba boye boye shi yasa na bada misali mu muna bada shawarwari kaman a yanda idan aka haɗu da saurayi da budurwa za a yi exchange suna da lamban waya ai shi farko ake fara yi yan mata ya sunanki mm. ita ma a suna na kaza kai ya sunanka a to ko zan samu lamban wayan to sai a faɗi wannan ni fa jini na kaza ne tun ma ba a ma saba da juna ba wani magana ba yana da mahimmanci a faɗi wannan saboda shi ne ke taimakawa boyewan shi yake kawo matsala a ƙarshe. To kenan ya kamata a ce kowa ma ya san dai yaya kalar jininsa yake wani aji yake. Kwarai da gaske ina ba da shawara da babban murya hmm. duk wanda ya saurari program din nan don Allah ya yi kokari ya je in bai san menene jinin shi ba ya je ya bincika hmm. in bai san na 'ya'yan shi ba ya bincika duka ya gaya musu ku kaza kowa ya rike nashi a kwakwalwar shi yadda duk sanda aka yi magana ba sai wani ya ce a'a ni nawa wanne ne ma nawa ya zama cikin abin da suke haddacewa wannan ne saboda dole in dai har za su rika haduwa da wasu eh, opposite sex suna tattaunawa mm. dole soyayya zai shiga kuma idan ba su san akwai wannan ba to shine zai kai ga wannan matsalan da yanzu shi yake damu sai kuma na uku shine maganan cututtukan da ake samu dangane da saduwa wasu in aka ce a yi gwajin jini suna ganin kawai ana magana ne akan wannan na danka a haifa yaro mai ciwon sikila ba shi ba ne su waɗannan cututtuka na manya-manyan cututtuka da ake samu ta hanyar saduwa kamar su gonoriya hmm. babban ciwo ne da ba a ciwon sanyi da ake cewa da hmm. hausance da ciwo mai karya garkuwan jiki na ciwon kanjamau duka waɗannan irin cututtukan manyan fa cututtuka ne ba wai ciwo ba ne na wasa wanda zai iya sa ma mutum damuwa har ƙarshen rayuwar shi hmm. irin waɗannan manyan ciwukan suna hana haihuwa duk sanda kai yanda mace take kaunar namiji ko namiji yake kaunar mace idan aka kai adadin wasu shekaru suka ji bayanin cewa babu haihuwa ko ƙwayayen haihuwa sun lalace da makamantansu to kuma sai kaga an fara shiga damuwa wanda idan tun farko kafin a aure an je an yi test likita zai faɗa iya yawan ciwon a jikinsu idan wanda zai warke ne za su ba da magani a matsayin su na ƙwararru har su ga an samu lafiya an warke an dawo an yi aure to idan likita ya ce gaskiya wannan ciwon ya tsananta da wahala a warke to mukan ba ma'aurata shawara in suka dawo wurin mu kada mace ko namiji ya nace cewa ai za a nemi na gargajiya ai za a nemi kaza Allah ya da za a nemi magani za a nemi an aka yi aure ya mu dai burin mu dai mu yi aure mm. to idan aka yi aure aka samu matsala to a yi hakuri a rike eh. sha'awa a yi hakuri a rike sha'awa a yi hakuri a duba gaba rayuwar nan gaba saboda duk abin da ake kwaɗayi shi fa mai karewa ne kamar sha'awa na auratayya na tsakanin mu'amala tsakanin namiji da mace dan aka kai adadin wani shekaru ba a bukatan wannan wani abin ake kallo daban to amma yara da yawa ba sa ganewa suna ganin kamar wannan ne komai in dai za a samu wannan an samu biyan bukata to idan aka samu wannan kuma ya zo da tangarda zai iya zama damuwa kamar wannan da na faɗa wasu yana hana su haihuwa wasu yana shiga ya zama musu wani irin babban cuta wanda zai iya lalata musu ma gaban su gaba daya ya zama kusan mutum bai da amfani sannan kanjamau kowa ya sani yana karya garkuwan jiki ne da jikin mutum zai dawo kowane irin ciwo zai iya shigan to akwai tashi hankalin da ya fi wannan saboda haka a daure idan kuma aka tashi za a yi gwaji a tafi asibitocin gwamnati a tafi asibitocin gwamnati ba mun raina asibitoci masu zaman kansu bane kowa ya san yadda girman wannan cuta take tunda yana ba da dama ga sauran cututtuka ya bude musu kofa da nan da nan za su shiga to ko da an nuna cewa ai ina da kuɗi zan iya zuwa a siyan magani ba matsala ne da sauransu yau da gobe idan ba a samu kuɗin siyan maganin ba fa mm. sannan kuma a ce jikinka ya samu lalurar da kowane cuta ya zo zai iya shiga to cututtuka nawa ne za su shige ka ko kuma idan kai ka san da naka shi wanda za a aura ko wanda za a aura mace ta san da haka in ba a bayyana mata ba a ya zama an zalunce ta wani nau'i ne na zalunci wannan ba soyayya bane gaskiya wannan kiyayya ne kuma yana da kyau su ma mata da maza din gaba ɗaya duka su gane in dai har an yi magana akwai lalura to idan dai har likitoci sun ba da shawara kada a yi aure to a yi haƙuri idan an rasa yadda za a fitar da wannan soyayya mu a zo wurin mu muna da shawarwarin da za mu bada ingantattu wanda a hankali a hankali mutum zai dawo daidai kuma har zai yi haƙuri ya kuma nemi wanda daidai ya dace da shi da irin lafiyarsa su yi aure domin fatan aure a ɗore fatan aure a haifa lafiyayyun yara a ci gaba da zama cikin farin ciki domin duk daɗin aure idan aka ce akwai lalura musamman na ciwo a ciki to akwai damuwa waɗannan gwajin da na faɗa a yi kokari ya zama ana yin su gaba ɗaya tun daga na kwakwalwa da hannu jiki da na haihuwan da lafiyan komai a duba abin da aka gani kuma mutum ya nemo daidai wanda ya dace da shi ma a yi wannan auren domin a samu zaman lafiya da farin ciki dama ba haushe ya ce in so cuta ne hakuri magani kuma wannan gaskiya ne yana da mahimmanci al'umma su fahimci cewa idan a ah, wanda kake nema da aure misali namiji ya ce ma mace ya kamata mu je ni test ba fa yana nufin yana zargin ki da wani abu bane yana da kyau mutane su gane wannan shi ma namiji idan mace ta ce to yanzu an fara magana aure tun da mun fahimci juna ya kamata mu je mu test kakka yi tunanin wai tana ma wani zargi a'a wannan test din ya zama dole ne saboda wani abu ne da yake boyayye wanda ba a sani ba sannan ko da ciwo ne irin wanda ake tunani ana samu ta wasu hanyoyi ai kuma ana iya kamuwa da shi ta wani hanya da wani bai sani ba wasu sun sha yawo da ciwon kanjamau ba ba wai dan sun yi wani abu ba sun samu ta wani bangare ma da ba su taba tunani ba wasu ta wurin aski wasu ta wurin yankan kumba da amfani da reza ga sunan hanyoyi likitoci na faɗa saboda haka dan Allah ya zama wayewan kanmu ya kai yanda idan aka ce a je ai test ba wani tsoro mutum ya gane cewa ba zargi ba ne ba zato ba ne kuma kai ma lokaci lokaci yana da kyau mutum ya gane wai a ma wani hali yake kai karan kanka ma ba wai sai dan magana aure ba ka rinka cekin ana auna jini yanzu me a cikin jini yanzu me kai saboda in akwai ma wani lalura nan da nan za a iya samun mafita shi zargi yana zuwa ne idan mutum ya san cewa dama ba shi da gaskiya saboda haka dan abokin zama ya ce ko ta ce a je a yi test bai kamata ɗayan mutum ya ɗauka haushi da tunanin cewa ana mai zargi ba ne to daga lokacin da ma ka ce kai baka yadda a yi test ba ko ita ma matan ta ce a ita bata yadda ba duk ƙaunar mu baka yadda da ni ba kenan kaza to kin buɗe kafa na a zarge ki kai ma ka bude kafa na a zarge ka saboda bahaushe ya ce idan ba rani me ya kawo magana rani saboda haka dan me mutum zai yi tunanin ana zargin shi ne idan ba da abin zargi saboda haka in ka san lafiya lau kake baka boye komai aka ce ai sai ka ce mu je ba ma magana wani a shirya a a gobe a a jibi a a bayan sati dai a a daga san da aka faɗa kawai a tafi kuma aka tashi tafiya a tafi asibitin da aka san cewa ba za a canza sakamako ba kamar yadda na ce dazu asibitin gwamnati sannan kuma ina kara wato ah, ba malaman malamanmu shawara limamai fastoci saboda a hannunsa ake karban aure cewa lallai lallai duk sanda mutum ya zo za a daura mai aure ya kawo wannan satifiket na cewa an mai test sannan in so samu ne a ga satifiket daga asibitin gwamnati saboda mu a matsayin mu na counselors cases na zuwa kan teburan mu wanda za a ce an yi test kuma an ba da sakamako na karya saboda an je asibitin wanda za a iya amfani da kuɗi a canza amma asibitin gwamnati ana kyautata zaton cewa ba za a samu irin wannan matsaloli ba saboda haka su ƙara jan hankalin al'umma waɗanda suke jagoranci dama suna yi kuma an gode musu tun da yanzu aka duba ko she daga yanzu da muke magana na zuwa shekara baya a biyar baya da ya wuce ai an samu nasara da ba a yi amma yanzu ake ga wasu masallatai coci coci za a ce sai an kawo certificate na test sannan a yi aure to mun ƙara ba ku sani in ba ku sani ba ko kuma mun tunasar da kun sani cewa ana canza sakamako kuma sai bayan an yi aure an yi ne dama dan a kara auren to kuma aka yi aure sai a gane fake result aka yi amfani da shi to don Allah ya zama an tabbatar result din na gaskiya ne wanda daga asibiti ne na gwamnati da aka yi ma mutane test suka zo da shi sannan kuma a wayar ma da mutane kai a wuraren ibadu masallatai yan aka yi sallolin juma'a islamiyu majami'o'i duk ai bayani cewa idan fa aka nema a test ba fa ana nufin zargi bane ba kuma yana nufin ba a yadda da mutum bane zamani ne ya zo kuma akwai bukata musamman in aka ce a yi test din kwakwalwa wasu sai su ga kamar ana so a aibanta su kamar ana so a yi musu wani abu mutum yana iya kamuwa da cewa kwakwalwa shi kanshi bai sani ba amma idan aka yi test da su kwararru ne a wannan bangaren za su iya ganewa tunda fata ake aka yi aure mutuka raba babu inda ake fata a yi aure daga limaman na coci da na masallatai ba mai fata ya ɗaura aure gobe a zo a ce an raba saboda an gano miji mahaukaci ne ko mata mahaukaciya ce babu wanda zai so wannan. Nijar kuwa masana a fannin kiwon lafiya sun bukaci jama'a musamman waɗanda ke shirin yin aure da su rika yin gwaji kafin aure domin sanin irin rukunin jininsu. Wakilinmu Yusuf Abdullahi ya haɗa mana wannan rahoton. Kimanin dai mutane miliyan hamsin ne ke fama da cutar ta gurɓatar jini ko sikila a duniya. Jamhuriyar Nijar na ɗaya da cikin ƙasashen duniya da wannan cutar ta fi yin kamari. inda kashi 23 a cikin ɗari na ta ke fama da cutar a nan muna cibiyar da ke kula da masu fama da wannan cutar ta sikila a birnin yamai wannan cibiyar da yana karɓar kimanin mutane dubu takwas masu fama da wannan cutar a shekara ke fitowa a sassa daban-daban na jamhuriyar nijar su kuma yara ƙanana ne to sai dai babbar matsala da iyayen yaran da ke fama da wannan cutar musamman ma masu ƙaramin ƙarfi suka koka da ita ita ce ta tsadar magani in ciwo ya tashi babu rana babu dare kowane lokaci ya tashi wata rana in ya tashi akwai kuɗi na magani wata rana in ya tashi babu kuɗi kuma magunguna tsada gare su su yi bi kya da komi kya da su to su taimaka muna su ka muna gudunmuwa da magani da abin da ya kamata da mu su bar wahala wata rana abin da ban tunawa an taba rubuta mini vaccine mutum guda sai ekalkmil jika dari an ka rubuto mini vaccine na huce farmasi 20 yamai ina juya ina gani wane firi ne ya yi sauki ganin yadda maganin wannan cutar ta sikila ko emasi ke da matukar tsada a jamhuriyar ta nijar ƙungiyar likitoci na ƙasa da ƙasa ko mai medecins sansan frontier ta ɗauki nauyin kulawa da yara masu fama da wannan cutar sabuwar haihuwa zuwa 'yan shekaru biyar a duniya kimanin 260 a garin madarun rumfa da ke cikin yankin maradi kuma kyauta wannan tsarin na kungiyar likitocin na ƙasa da ƙasa ya sauƙaƙa wa iyayen yaran da ke fama da wannan cutar da dama a garin na madarun rumfa Maryama Lauli yar kimanin shekaru 25 a duniya na ɗaya daga cikin iyayen da likitocin na ƙasa da ƙasa ke kulawa da 'ya'yansu a garin na Madarunfa. A nan tana shirin kai ɗanta mai fiye da shekara ɗaya a duniya a asibiti wanda cutar ta sikila ta fara bayyana a jikinsa tun yana da watanni bakwai a duniya kuma sannu a hankali yana samun sauki sakamakon kulawar da yake samu wajen waɗannan likitocin na ƙasa da ƙasa. Muna masu godiya muna sa masu albarka saboda kula da suke mama da yara. Wani maganin ai ta ga talaka ba a sayan shi ya haƙarin shi. Kinan dole sai likita ce za ka kula ka baka shi kuma kyauta. Babban dai rigakafin wannan cutar ta sikila ko amsanin jini shine yin gwaji kafin aure. ka gwada jini in ka ga kai da wanda kin zaku armi juna tana dauke da cutar kai ma kana dauke da ita sai ku nisanci juna dan zuwa gaba ake gudu matsaloli cuta ce da ko da yaushe mutum kana likita cibiyar da ke kula da masu fama da wannan cutar a jamhuriyar nijar ta shirya wani kamfe na musamman na yin gwaji na wannan cutar tare da taimakawa masu fama da wannan cutar da jini. sauraron mu a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa tare da abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Amina Buhari Auna da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya.